mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A Gwandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nikun watan Ramadan yau talata biyu ga watan Ramadan shekara ta biyar, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun fara tafsirin suratu saba yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya dawo aya ta biyu ya alamu ma yaliju fil ardi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 jiya mun fassara wannan ayar kuma nan muka tsaya wajen fassarar ta ya alamu ma fil ardi cikin abin da ke nuna tsananin ilmin Allah da yace al-hakimul khabir mai tsananin sani ne ya alamu ma fil ardi ya san abin da ke shiga cikin ƙasa mun yi bayani na ruwa na tsiro na mutane da suke shiga wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa na shuka da abin da yake bugowa na ruwa da abin da yake fitowa na abin da ke da rami ya fito da abin da ke fitowa na mutane ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra duk mun yi wannan bayanin jiya wa ma yanzilu minas sama'i da abin da ke saukowa daga sama na ruwa da mala'iku duk mun yi bayani wa ma ya'ruju fiha da abin da ke tashi zuwa sama Allah ya san abin da ke tashi zuwa sama jiya mun yi bayani mala'iku suna tashi zuwa sama Allah ya san su addu'a da ake da ayyukan kwarai suna tashi zuwa sama inda Allah in an ce ta'arudu ko ya aruju yana tashi abin da yake ta'addi da ila ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi haka Allah ke jajin Qur'ani yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma yaruju ilaihi cikin suratul sajda ko an ce a raja da ke hawa sai a ce yana hawa ilaihi amma nan sai aka ce ya aruju fiha to yanzu ya aruju fiha wasu malamai sai ce fiha din shi za a cewa da ma'anar ila don haka fi yana da ma'anar ila domin huruful jari ta nuhu ba'abuwa ba'dan idan harafin jar wata ana amfani da wani yana nufin wani wasu malamai suka ce a kamar ibnu taymiya da wanda suka bi suka ce a ya an ce ta'aruju fihi aka yi amfani da kalimar daga kalimar da aka saba da harafin da ta saba ta'addi da shi ta'aruju tana ta'addi da ila nan sai aka ce fi to sai a ɗauko ma'anar ta'aruju sai a ɗauko ma'anar fi duk sai a haɗa kenan kalimar ta haɗa wa'annan kalmomin guda biyu wa'annan ma'anonin guda biyu don haka ta'aruju nan da Allah ya ce wa ma ya'aruju fiha da abin da ke tashi cikin sama yana tafiya ta ko ina yana tashi kamar ce da Allah ya ainan yashrabu biha ibadullahi ainan yashrabu biha wal ainu min ha? in aka ce al'ainu maɓuɓɓuga sai a ce ana shan ruwa daga maɓuɓɓuga sai Allah ya ce ainan sai ce shawabu sai ce biha bai ce min ha ba don haka biha ɗin sai a kuma yi shawabu da ana sha ainan yashrabu biha ibadullahi ha? tafjira kaga ainan shawabu. biha to yashrabu minha ana sha daggare ta sai aka ce ainan yashrabu biha ibadullahi don haka sai a ɗauko wata kalima da ita kuma a daidai da biha shine yurwa biha ana za a ce rawa bi kaza watan mutum ya sha ya ƙoshi da kaza don da Allah ai yace ainan yashrabu biha ibadullahi bai ce ainan yashrabu minha ibadullahi ba to yana nufin ana sha kuma ana ƙoshi amma aka gane ana ƙoshi saboda biha da aka ce in za a faɗi kalimar ƙoshi yurwa sai a ce biha ce sai aka shahe kalimar yurwa sai aka faɗi biha shi kuma yashrabu minha sai aka shahe minha sai aka yi amfani da biha aka bai yashrabu ya sharabu nan ta nuna ana sha yan ce ainan yashrabu minha ibadullahi sai a ce wata bubuga ce da bayin Allah ke sha da gare ta to aka ce ainan yurwa sai a ce biha ibadullahi ko biha ibadullahi wata buga ce da wasu bayin Allah ke ƙoshi da ita sai aka ɗauko harafin da ake amfani da shi game da koshi da kalimar da ake amfani game da sha sai aka haɗa sai nuna cewa ainan ya shrabu biha ibadullahi yana nuhin wata maɓuɓɓuga ce da wasu bayin Allah ka sha kuma su ƙoshi. kuma ba faɗi kalimar koshi ba amma faɗi harafin da take ta'addi da shi shine biha to nan shi ma wa ma ya aruju maimakon ilaiha sai ka ce wa ma ya aruju fiha da abinda yake tashi daga cikin sama sai nuna cewa daga kowane sassan sama ka amfani da ya aruju fiha ya fi gamewa da amfani da ya aruju minha ka Allah ya sa abin da ke tashi daga ƙasa zuwa sama ta kowace nahiya ta kowane sashe wa huwa rahimu Allah shine mai tsananin rahama da tausayin bayan shi algafuru mai tsananin gafarta zunubansu rahama shine Allah ya tausaya maka Allah ya maka mu'amalan masu rauni ka yi laifi Allah ya kau da ido Allah ya ki aza ka bisa ga ma'auni da skeli da ya kamata kila ya aza ka ga wannan skeli zaka zaka faɗi ko zaka zame sai Allah ya ma mu'amalan mai rauni shine Allah ya ji tausayinka shine rahama gafara kuma abu biyu na farko ya suturta ka ka shiga ɗaki kayi laifi ka shiga wani gefe kayi laifi kai wani laifi da babu wanda ya gare ka da idonka kai wani laifi da aljihunka da bakinka da babu wanda ya gani sai Allah ya shitota ka mutane da yawa da ake ganin kimar su da za a cire musu tufafi a nuna su da kowa sai ya rasa ganin kimar su kai ma akwai zunuban da kake da an fito an waɗi da kai ma zaka ji kunya gaban jama'a to abinda an gafara shine Allah ya ta ba a gani ba sannan ya shahi zunuban kaga Allah shine mai tsananin rahama mai tsananin gafara yadda Allah ke mu'amalanta bayan shi yana mu'amalanta su da rahama da gafara ya ko ya ji tausayinka don shi in yayi alƙawalin sai ya yi maka azaba da yawa muna cewa alwa'id kamar da malamai ke cewa Allah baya kamawa da shi wanda Allah ya yi alƙawalin sai ya azabtar suwa sai Allah ya ɗage kafa sai zan bai azabtar da shi ba ya Allah ya alƙawalin sai ya sa aljanna to sai ya sa aljanna amma ya alƙawalin wanda ya yi kaza sai ya shiga wuta to mutum yana iya wannan abin kuma sai Allah ya ɗage kafa ya kasance bai shiga wuta ba wannan shi ake ce ma hama. watan ya yi maka mu'amala ba ta sai sai ya kama ka da duk wata ka'ida da inda ya ce a yi dole duk guda in baka yi ba sai ya kama ka inda ya ce a bari ko guda kai a'a ya tausaya maka na ɗai kenan na biyu ya maka gafara gafara shine ya sutoci laifin da ka yi bai bayyana ka ga mutane a gane kayi laifi ba na biyu kuma ya shafe maka zunuban don shi ranar alkiyama Allah zai taddabawa ya gaya mai laifuka ne ce kayi kaza kayi kaza ce duk yi su ya Allah ya ce to ni ni ta ka a duniya jama'a ba su sani ba yanzu kuma na yafe maka jama'a ba za su sani ba kaga iyakar gafara ta Allah kenan muna roƙo Allah ya gafarta muna don shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujuda subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli in yayi ruku'i subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli idan annabi sallallahu alaihi yana bukata ya ce Allah ya mai gafara to mu mun fi bukatar mu ce Allah ya muna gafara a kowace sallah cikin ruku'i da sujuda sai annabi ya karanta wannan tusa da aka saukar da ah, suratul fatah ko إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آه سورة المسد سي, سي الله تبارك وتعالى سورة سورة النصر سي الله تبارك وتعالى سي يتشي مع النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يدين غنيمان يدين غنيمان غافرا طيب saboda haka neman gafara Allah yana da kyau lokacin da sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah ka gaya min addu'ar da zan dinga yi sai ya ce allahumma inni aznabtu wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal azizul ghafur sai koya sayyidina abubakar ya ce faghfir ka gafarta min ka kowa ya ce neman Allah ya gafarta mai gafara shine Allah ya ci zunubanka a duniya kuma ya ɗauke ya ɗauke lehinsu a lahira wa ƙalar ladina وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ذلك ولا أكبر Duwaina da suka wuce muƙaddima ne na surar da girmama Allah da nuna muhimmancin gode mai da nuna rahama tai da nuna gafara da nuna girman ilmi ne na cewa ilmi ne ya san abin da ke shiga ƙasa ya san abin da ke fita da nuna irin yadda yake tausayin bayan shi da yadda yake sutota su yanzu dama mun ci suwoyin makka suna kira ne zuwa ga me suna zuwa ne kira ga tauhidi ta Allah da yadda da risala annabi sallallahu da kuma yadda da ana tashi alkiyama don haka muka ce wannan sura ka tokan tana koya muna magana tashi alkiyama ne tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama to yanzu ta fara da aya ta uku Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai sun ce sa'a alkiyama ba za ta zo muna ba mutane da yawa yau sun ga wayewarsu ta kai su ce ba a tashin alkiyama su ce in mutum ya mutu babu wani dalili na kimiyya ba a science bai tabbatar da cewa za a tadda mutum ranar alkiyama ba to ashe tun kafin irin wannan science din ya zo mushrikan makka tuntuni suka kai ga wannan sani haka wannan science ya zan cewa ci gaba na na mai gina rijiya ko ya bai da mutane baya in dai yanzu aka ce ya kasa tabbatar da za a yi tashin alkiyama to tun da ya kasa tabbatar da mushrikan makka ma a da da da su ma sun ce ba a tashin alkiyama wa qala allazina kafaru la na sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta tashi ba sa'a ba za ta zo muna ba sai Allah ya ce qul bala ka ce ba haka bane wa rabbi na rance da ubangiji na la ta'tiyannakum za ta zo muku ji Allah ya ce mu annabi yayin rantsuwa duk cikin Qur'ani duk inda Allah ya ce annabi ya rantsuwa magana tashi alkiyama ce cikin suratu Yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu allah أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله ce wa yastanbi'unaka haqqun hu suna neman labarinka suna neman kawai gaskiya ne za a yi tashin kiyama kul i wa rabbi ka ce i da ubangiji na ina rantsuwa da ubangiji na sai an tashin alkiyama kaga waje na dake ne cikin suratu yunus waje na duga yana wa qala alladhina kafaru la ta'tina as sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum na uku cikin suratu taghabun za'ama alladhina kafaru allan lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا kaga za'amal ladina kafaru allan yubasu wanda suka yi imani wanda suka kafirce sun yi raya cewa ba za a tadda su ba qul bala wa rabbi ka kace ba haka lamarin yake ba ina rantsuwa da ubangiji na za a tada ku kaga lamarin tashin kiyama ya kai babba shi kadai Allah ya ce mu annabi karanci sauran waye babu duk abin da ya aiko shi da shi bai ce mai sai ka rantsuwa amma tashin alkiyama karance karance musu da Allah za a yi tashin alkiyama kaga babban matsala ce da ake bukata da da yanzu kamar yadda gaya muku ci gaba na yanzu wanda yake ci baya ne yana ta nuna mutane ba a tashin kiyama ba a nuna cewa in mutum ya mutu ana iya tasai ba wannan fa abin da tun mutane annabi nuhu ba suka fahimta tun farkon duniya fa tun farko aiko manzanni sun yi inkarin za a ta da mutum in ya mutu haka ba wani ci gaba bane imani shi mumini shine allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibi to in baka yadda da ana tashin kiyama ba don baka ga ana yi ba to ni a fa'ida ni a fa'ida imanin ka kenan ni a ka da wanda ya ce shi kafiri ne ai bai yadda ba ne to kai ka yadda ka gaskata ka yadda annabi sallallahu zai gaya ma qur'ani zai gaya ma da baka sani ba kuma abinda suka faɗa maka ya kasance haka ne zaka lamarin tashi alkiyama lamari ne babba lamari ne mai girma da ya kai Allah ya umuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ba nan ba dai Allah ya umute ya rantsuwa har so uku ba nan ba dai Allah bai umute ya rantsuwa ga wani abu in ba ga lamarin tashi alkiyama ba kaga ya kasance babban lamari ne wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'atu wannan ya nuna duk wanda bai da ana tashi alkiyama ba kafiri ne Allah ya ce waɗanda suka kafe ta kafare suka ce alkiyama ba za ta zo muna ba zaka da mutum ya ce ba a tashin alkiyama to ya zama kafiri kaulan wahidan saboda me saboda qur'ani ya kafirta shi wa qala alladhina kafaru la na sa'atu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace bala ba haka lamarin yake ba ba gaskiya bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum tashi alqiyama za ya zo muku wane ne ubangijin nawa alimul ghaibi shine masanin abin da ya faku domin tashi alqiyaman nan ya faku ne ba a san shi ba babu wanda ya taba gani nayi babu wanda ya taba zuwa kiyama ya dawo labari aka babu muka yadda bambancin mumini da kafiri shine a gaya mai a gaya maka Allah ya ce annabi ya ce ka yadda ka miƙa wuya hankalinka bai yi daidai ba sai ka ci hankalinka ya dawo ya bi nasi, ya dawo ya bi alkitabu was sunna a wani bincikenka bai yi daidai ba bincikenka ya dawo ya bi alkitabu was sunna don haka wannan Allah wannan ubangijin nan rabbi da nake rantsuwa da shi shine alimul ghaibi wanda ya san gaibi wani irin sanin gaibu yayi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fil ardi ko ƙwara azzara a sama da ƙasa ba ta ɓoyuwa ga rai duk abin da a sama da ƙasa ko ƙwara azzara ne to Allah ya san shi wala asgaru min zalika ko abin da bai kai ƙwara azzara ba ƙwarar burburwa abin da bai kai wannan ƙwarar ba Allah ya san shi wala asgaru min zalika wala akbar ko abin da ya fi ƙwarar azzara girma illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne duk dai wannan ya nuna girman ilimin Allah da girman sanin Allah duk al'amura na gaibu al'amura suka shahi rayuwar kabari da zaman kabari da rayuwar da za a yi ta barzahu kenan ta kabari da ya yi tashin kiyama tsayin da za a yi da hisabi da siraɗi da za a yi da abin da ya kai shiga aljanna da shiga wuta duk wa'in al'amuran gaibu ne ƙoƙarinka bai sa ka san su bincikenka bai sa ya san su abinda kawai sa ya san su Allah ya ce za a yi mun yadda ul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace ba haka bane ina rantsuwa da ubangiji na za ta zo muku haka me yasa muka yadda za a yi tashi alƙiyama domin Allah ya ce za a yi tunda Allah ya ce za a yi mun yadda za a yi ya za a yi yadda Allah ya bamu labari yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari haka duk abin da zai auku ranar alkiyama wannan gaibu ne wannan tauqifi ne ba mu da sani sai abinda Allah ya sanar da mu sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da mu don haka sai Allah ya ce lalle sa'a za ta zo kuma kuma wanda ya san gaibu shi ya faɗi za ta zo kuma wannan sanin gaibun nashi babu abin da ke fakuwa ga rai ko azzara ko abin da ya yi ga haka a sama da kasa ko abin da ya haka girma face na cikin littafi bayyananne littafi bayyananne a nan shine Allahul Mahfuz sai Allah ya ce mini ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم don za a tashi shi shine sai Allah ya faɗi gaba sai ya ce za a tashi alƙiyama ne saboda abubuwa guda biyu na farko liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati domin Allah ya saka ma wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai Za ka yanzu a duniya mutane sun ka suka biyu da wanda ya yarda za a tashin kiyama da wanda shi ba ta daidai da hankali ne ba shi za a ce in mutum ya mutu a tasai yaushe za a cewa kaza yaushe aka yatar da wanda ya mutu Za ka sun ka suka biyu na farkon su shine wanda ya yi imani kuma ya aikin kwarai shi ya yi imani da duk abin da Allah ya faɗi ya yi imani da duk abin da annabi ya faɗi shine liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati za a yi tashin alkiyama ne domin a saka ma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aikin ƙwarai ula'ika lahum maghfiratun wa'annan suna da gafara Allah zai musu gafara mun faɗi gafara a baya duk inda ka ji gafara ma'ana biyu ce wata in ka yi imani ka yi aikin ƙwarai a nan duniya Allah zai suturta ka zai kasance ko ka yi wasu laifuka in dai kana da yaƙinin imani kuma kana ayyukan kwarai in ba ka faifaye ba sai Allah ya sututa ma asiri sai ya kasance an koye sai ya kasance ba a gani sai Allah ya fidda yabonka na kwarai sai Allah ya fidda ka na kwarai don shi Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa mutum ayi binciken aibi ne ba kowa ana bibiya ta ne da abin da ya bayyana na hali ne amma wanda ke wuce iyaka ya ya zama muhiru fiskin yana bayyana fasikanci to wannan ya fita daga cikin nan sai kasance wani da kai ne ma yake bayyanawa wanda kai ne yake fitowa yana shaye-shaye wanda kai ne yake fitowa yana neman mata wanda kai ne yake fitowa yana sace-sace wanda kai ne yake fitowa yana kiɗe-kiɗe da abubuwan da aka hana kaga wannan shi ya tona asiri shi ya bayyana kai ne ne shi irin waɗannan masu bayyana irin wannan fasikanci wannan ba su da giba in ya fito gaba ga kowa yake shan giya yake fitowa yana waye ko an ce wani dan giya ne ba giba ce ba a samun zunubi irin wanda ake samun zunubi wanda ya ɓoye ya shahi baki yana jin tsoron a ganai kuma ya kasance ba a kama shi da shaidu ba to yi wani baka zuwa cikin jama'a ka dinga cewa wani giya yake sha amma kawai kaga ka da ganin ido ne wallahi alamun shaye shaye ya kai wannan da ya kusa ga 'yan baki ne ni ji wani wani wani wannan fa da daddare na fito da kaza ni kaga duk wannan dai bai fito kwata kwata ba ko amma wanda ko gaba ga kowa sha ya kai to kuka ce yana shan giya yana shan taba yana shan daga inda gaban jama'a yake sha to babu laifi babu babu babu ba kai giba ta yi ba haka abin da ya shafi neman mata haka abin da ya shafi sata haka abin da ya shafi cin mutuncin mutane haka duk abin da ya shafi zunubi ya kasance yana fi suwa ga hili to babu babu babu matsala babu matsala ko an faɗi amma in ya ɓoye sai Allah ya ɓoye mai don me don Allah ya yi alƙawalin cewa za a yi tashin alkiyama liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati domin Allah ya saka mu wa'anda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai ulaika lahum maghfiratun wa'annan a nan duniya suna da gafara da Allah zai musu na ya koye zunubansu kuma ya yafe musu ranar lahira fa wa rizqun karim suna da arziki mai girma ah, Imam ya kawo da Islam ne daga Hassan shine Hassan al-Basri an katada daga katada yace ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim fil janna zaka arziki mai girma da za a basu shine za a basu aljanna Allah ya sa mu cike zaka babu abin da yake imani in babu imani aikin kwarai bai amfani in babu imani zaka samu wani kafiri ne yana sadaka yana taimakon jama'a yana ɗaukar nauyin waɗanda ba su da shi yana duk abin da yake yi suna ne a nan duniya abin kwari amma bai amfani ne a lahira a lahira da ka tafi babu imani baka yadda da Allah ba baka yadda da annabi Muhammadu sallallahu baka yadda da ana tashi alkiyama ba da ka tafi ka tafi kahiri duk abin da kai na alheri yana nan duniya in wanda anan duniya ka gebe ne in wanda sai ka rasu ne aka dinga aza a bisa kabarinka ana tsara ma to bayan ka tafi za a dinga girmama ka ana yaba ka amma iyaka ta ne yayi amfani kana cikin kabari kana shan azaba anan ana tsare ma kabarinka ana aza ma kabarinka fulawa ana girmama ka ana aza sa wasu university sunanka ana yi maka minti daya na tsayuwa a kame duk wannan bai da amfani babban abu shine ka samu mafiratan ka samu gafara ka samu arziki mai yalwa ka samu arziki mai girma shine aljanna Allah ya bamu arziki mai girma ya gafarta mana zunubanmu wannan sune kashi na biyu don za a tashi alkiyama domin Allah ya saka mu inan da irin wannan sakayya akwai kashi na biyu su kuma والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين المشركين أولئك أولئك لهم عذاب من رجز أليم Allah Allah ta'ala ya ce walladina sa'aufi ayati na su kuma kashi na biyu wanda za a tashi alƙiyama saboda su wa'anda suka wuce iyaka wajen ayoyin mu mu'ajizina suna jayayya suna gaidama suna son su gaji yadda masu tabbatar da su yanzu shi na da hujjoji da hankali da iya magana da in kacce ana tashin alkiyama zai kawo maka hujjoji na hankali da kai ya kawo maka wasu maganganu sai Allah ya faɗi cewa ma'abuta ilmi suya suke wa yaran ladina utul ilma أنزل ويهديه إلى صراط العزيز Allah ya ce wai na utul ilm in kun ba ku manta ba wannan aya ita ce da muka ce malamai sun yi sabani aya ta shidda cewa wannan aya ta Madina ta sauka me yasa saboda Allah ya ambaci allazina utul ilma wanda aka ba ilmi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara wanda aka baiwa ilmi da cewa sune ahlul kitabi to in aya ta yi magana ahlul kitabi to sai a ce to tana nufin mutanen Madina ne haka Madina ta sauka sai da aka tafi Madina aka haɗu da mutane ma'abuta ilimi amma ya zo daga yawa cikin magabata sun fassara ta da alladina utul ilm da cewa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan wasu kuma sun fassara ta su ne mu'minai kuma imamul qurtubi a cikin tafsiri ne ya tafi akan cewa kauli mafi girma shine alladina utul ilm nan yana nufin dukkanin mu'minai haka su ne utul ilm amma sai Allah ya keɓance ma'abuta ilmi sai ya kaɓi shaidunsu kamar can cikin suratu ali imrana da ce shahidallahu annahu la ilaha illa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا kun ga can ma da Allah ya faɗi wa annahu la ilaha illa huwa sai ce wal mala'ikatu sai ce mai wa ulul ilmi kaga aka tabbatar da shaidun ma'abuta ilmi ba a tabbatar da shaidun wasu ba cewa mai cewa Allah shi kaɗai tuntunta a bauta mai duk abin da suwoyin maka ke kawai suwa duk abin da fi muhimmanci shine tauhidi nan ma da aka zo sai Allah ya ce wa walladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal alhaq su kan wa'anda aka baiwa ilmi wa'anda suka yi imani sai Allah ya kebance ma'abuta ilmi cikin su su kan suna gani suna da yaƙinin cewa abin da aka saukar san maka daga ubangijinka shine gaskiya haka duk wanda ya sa abinda aka sauka sama annabi sallallahu alaihi wasallama shine gaskiya to shine ma'abuci ilmi? kuma shine wanda ilmi ne yayi amfani da yayi mai amfani haka idan ka tafi wani ilimi ya kai ka kai bincike ka gano cewa ba a tashin kiyama ko ba a zaba kabari wannan ana ce mai ilmi? ba a ce mai ilimi su kan ilmi? ilimi wa na utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wayanda aka baiwa ilmi sune waɗanda ke ganin abin da aka saukar san maka daga ubangijin ka shine gaskiya don haka duk ilmin ka ya kai ya kawo ya tabbatar maka cewa akwai Allah ya tabbatar maka cewa Annabi sallallahu alaihi gaskiya ne ya tabbatar maka cewa za a yi tashi alkiyama wa ka wayaran ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wayanda aka baiwa ilmi suna ganin cewa abinda aka sauka san maka daga ubangijinka shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma wannan abin na ƙwar'ani da yake cewa za a tashi alƙiyama, shi yake shirya suwa zuwa ga hanyar mabuwayi abin gode ma Allah shi ne mabuwayi wanda ya buwayi kowa na mutum da aljannu da dabbobi da ƙwari da mala'iku da duk wanda a bayan ƙasa Allah ya buwaye da aiki ne da umuni ne suke suke zartarwa ko umuni na shari'a ko umuni na ƙaddara. wanda bai bi umarnin Allah ya yi sujuda ba tatafayya'u wilaluhu anil yamini wa shama'il sujadan lillahi wa hum dakhilun in baka yadda kawa Allah sujuda ba inuwarka za ta yi sujuda ta kada daga gabas zuwa yamma daga yamma zuwa gabas tana kadawa wannan baka iya hana shi baka cewa ita karanci da Allah ba za ta koma gabas ta koma yamma ba ita dole sai ta yi haka don haka wa huwal azizu shine mabuwayi wanda ya buwayi kowa alhamid kuma wanda ake gode ma wanda ya cincinci a gode mai ah, wa qallal kafaru وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم بها مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة والضلال البعيد kaga an gama da wa'annan an kafa musu hujjoji Allah ya faɗi za a yi tashi alkiyama domin a saka mu suka yi imani da aikin kwarai kuma a ba su gafara da kuma babban lada ita ce aljanna wanda suka wuce iyaka wajen ayoyin Allah suna masu gajiyar da muminai akan tabbatar da hujjojinsu Allah ce suna da wani yanki na azaba mai raɗaɗi bayan an wuce haka sai Allah ya ƙara tabbatar da cewa Allah ya ƙara tabbatar da cewa Allah ya ƙara kawo mana ƙissar waɗanda suka kissar waɗanda suka ba su yarda da za a yi tashi alƙiyama ba Allah ya koma kawo su Allah ya ce wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziktum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid domin ayat tana karantar da tashi alƙiyama sura tana karantar da za a yi tashi alƙiyama ne surar tana karantar da za a tashi alƙiyama da haka da an ɗaga sai a koma kawo wata magana da kafirai suka yi game da tashi alƙiyama Allah ya ce wa qala alladhina kafaru wanda suka yi kafirci wanda suka kafirce suka ce hal nadullukum ala rajulin mu ba ku labari mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wanda zai ba ku wani labari wata suna izgili da shi su ce ga wani mutum yana ba da wani labari ku tsaya mu nuna muku shi me yake cewa idza muzittum kullu mumazzaqin idan aka yayyaga ku dukkan yayyagawa kuka mutu kuka nunnuge kuka koma ƙasa kuka koma ƙasa innakum fi khalqin jade za a koma tadda ku a wata halitta kun ga wannan dai shine magana tashi alƙiyama ko kaga anan ba a faɗi sa'a ba ba a faɗi tashi alƙiyama ba amma sai aka faɗa shi da wannan usulubi shine dai me ya tashi alƙiyama shine za a tadda mutane bayan sun nunnuge bayan sun koma ƙasa sai Allah ya koma tadda su to sai Allah kawo da wani uslubi da kare yake inkarin wannan wa qala alladhina kafaru wanda suka yi kafirci suka ce hal nadullukum ala rajulin mun nuna muku wani mutum suka yi na kira annabi sallallahu alaihi suka ce ma rajulin bayan sananne ne inda suke ya fi kowa sanuwa babu wanda suka sani kamar shi shine as-sadiqul amin mai gaskiya amintacce inda suke amma saboda izgili da istihza'i sai a ce a ga muku wani mutum wannan kada annabi sallallahu alaihi amma bai kamata a ce mai wani mutum ba don ka yau ko su yi maka izgili su yi maka istihza'i sun yi izgili da kai to kakka ɗauke shi wani abu da annabi sallallahu alaihi aka fara yi kusa ana yin haka ayi magana da mutum domin a walakanta shi mai girma ne sai a ce tanko sai a ce garba a gane irin wai domin ka ji haushi to in baka haɗu ba ko magana ake da kai tattauna ake sai ka hasala sai ka canza ya kamata a ce maka alhaji ya kamata a ce maka sabbere ya kamata a ce maka profesa ya kamata a ce maka sheikh ya kamata a ce maka liman sai a faɗi sunanka ko a ce wani mutum ya taho to ji annabi sallallahu alaihi wasallam ji abin da kai yake gaya mai wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin annabi ne rajulin kaga wannan izgili ne istihza'i ne wannan wannan kankantawa ne wannan renawa ne amma Allah tabaraka ta'ala yana musu raddi kuma ga yana zai musu raddi a jima kadan wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin sai yace mu ba ku labarin wani mutum da yake ba ku labari yake gaya muku ya nuna muku wani mutum da yake ba ku labarin ai an yayyaga ku dukkan yayyagawa ku koma ƙasa innakum lafi khalqin jadid za ku kasance cikin sabuwar halitta za a koma tadda ku aftara ala Allah kadiban wannan ko dai ƙarya yake wa Allah Allah ba zai faɗi haka ba da haka ƙarya yake wa su dama wato magana mushrikan makka wanda su yadda akwai Allah sun yadda akwai Allah amma da basu yadda za a tashi alƙiyama ba kuma sun yadda Allah ana kai gare shi ta hanyar gumakansu ne ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa Ba ka sun yadda akwai Allah amma su yi tsammanin ta gumakan su ne kai ake kai gare shi sai ce idan ah, sai ce aftara kadiban shin yawa Allah ƙarya ne an bihi jinnatu ko kuma yana da taɓin hankali ne ah, Allah ya tsaye annabi sassan daga abin suke faɗi Allah ya kawo cikin Qur'ani don shi ma ake fassarawa sai Allah ya ce bal ba haka bane ƙarya suke yi duk abin da suka faɗi da zuba daidai bane bal alladhina la yu'minuna bil akhirati bari dai wa'annan da ba su yi imani da lahira ba fil azabi suna cikin azaba wa dalalil ba'id kuma suna cikin bata mai tsanani haka wanda ke siffanta annabi da irin wannan siffa shine ke cikin azaba shine ke cikin bata da azaba mai tsanani kun ga Allah yana ta mai sama annabi ne ya ce sunun nun wal qalam wa ma sai Allah ya ce mai ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya ce fadhakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinun wala majnun Allah yana ta koyi ma annabi sallallahu abubuwan da suka faɗan mai cewa ba haka ne. don shi Allah ka shigan mai faɗa Allah ka faɗa a madadi ne don Allah ya ce balil ladina la yu'minuna bil akhirati bai wannan magana wannan magana banza suke yi ba su faɗi daidai ba ba su samo ba yadda lamarin yake waɗanda ba su yi imani da lahira ba a fil azabi suna cikin azaba su sun ce mai aftara alallahi kaziban an bihi jinnatun sai mai zargi guda biyu shi kuma da Allah ya tashi sai ya ce fil azabi suna cikin azaba wabbalalil ba'id da kuma bata da kuma bata mai tsanani Allah ya tsare mu da shiga cikin bata mai tsanani sai Allah ya ce afalam ya ga misali ba za su gani ba ya ila wa ربهم من السماء والأرض إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب sai Allah ya ce su wa'annan kafirai masu ƙaryata ranar kiyama afalam ya yau shin su gani ba su yi duba ba ila ma baina aidihim wa ma khalfahum da abinda aka gaba gare su da wanda bayan su minas sama'i wal ardi na sama da ƙasa malamai suka ce duk inda ka diba ko gabanka ko bayanka ko damanka ko hagunka sai kaga sama da ƙasa su ko ina suna nan akwai wani lokaci da in ka dibi wata yana gabanka gaba kawai kake gani in ka diba baya baka gani nai haka rana akwai lokacin da tana gaban ka ɗaya bata bayan ka ko tana daman ka ko hagunka ya danganta amma ita sama da ƙasa duk lokacin da ka diba ko gabanka ko bayanka ko damanka ko hagunka kana tare da su yashi Allah ya ce afalam yau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum shin su yi duba ba zuwa ga abinda a gaban su ko bayan su ko mutum na zuwa inda ya wuce ƙasa ya juyo ya diba ƙasa to yana ina kaga bai haka nan duk inda kake ƙasa ta ɗauke ka sama ta yi maka inuwa ta lullube ka Allah ya ce afalam yau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min samai wal ardi shin ba su yi diba ba ga abin da aka gaban su da bayan su na sama da ƙasa ya ishe su izna cewa wanda ya halicci wannan abin shi zai tadda mamace na alkiyama kuma shin ba su san inna sha'na khasabbihimul ba? idan muka ga dama za su za mu ruzgar da su a ƙasa ƙasar da suke bisa ta ce in mun ga dama za mu ruzga su a ciki aw nusqit alaihim kisafan minas sama'i ko mu rubto musu wani yanki na sama inna fi dhalika la'ayatan likulli abdin munib lalle a haka akwai aya ga dukkanin bawa mai yawan koma ga Allah Allah bai rubuta ƙasa da wani ba a cikin wannan al'umma Allah bai saku wani yankin sama ba ga wasu a wannan al'umma amma musa san Allah zai iya yi mun Allah yana da ikon yayi ya ka wannan aya ce wannan alama ce ga dukkanin bawa mai yawan komawa zuwa ga Allah in muka fahimci haka sai na maura su zo mana da sauƙi. akwai abubuwan da ba a kallafa ka ba a kallafa ka sai ka sa ka kayi tunani mai yawa ba duk abubuwan da na imani ne akwai Allah annabi sallallahu alaihi gaskiya ne littafin da Allah ya sauka suwa gaskiya ne cewa za a yi tashin alkiyama gaskiya ne imani da kaddara ta ta kwarai da wadda ba ta kwarai gaskiya ne ta alheri da ta shari gaskiya ne imani da manzanni da aka aiko kafin annabi gaskiya ne wannan ba bukatar kai ta takallufi kai ta dogon tunani ka ce kai har yanzu ka kasa gano me yasa wannan abin yake gaskiya abin da yasa ce gaskiya don Allah ya faɗi gaskiya ne abin da yasa ce gaskiya don annabi sai ya faɗi gaskiya ne kai kuma ka na mumini ai ba za ka zama mumini ba sai ka zan kai imani da gaibi abin da ɗaya bambanta ka shine a ce maka abin da kake tsammanin bai yiwuwa amma sai ka bibi wanda ya faɗi ka san ba wanda ke ma ƙarya ne ka gaskata ko yau cikin jama'a akwai wanda aka nan gare ka in dai wani ya faɗi to na san zai cika in dai wani ya faɗi lamarin nan to na san gaskiya ya faɗi to bale Allah da ya halicce mu bale annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko mu daga nan sayyidina Abubakar ya samu laƙabin as-siddiq don shi komi aka faɗi ya yarda babu abin da yake jira ya tsaya ya tambaya babu abin da yake jira dan shi imani ne yafi na kowa tsanani a cikin wannan al'umma yafi kowa na kowa yawa a cikin wannan al'umma don shi shi a annabi ya faɗi abu ko baya nan annabi zai ce ya san ya yarda hadisin Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin jama'a sai ce ma rajulun yasuqu baqaratan id qalat inni lam ukhlaq li hadha inna ma khuliqtu lizar'i sai annabi sallallahu alaihi ce wata ran wani mutum ya jawo saniya ya hau saniya ya nagge yana tafiya sai ta ce inni lam ukhlaq li hadha sai ita shaniya take mai magana ce, ni fa ba don haka an halicce ni ba inna ma khuliqtu lizar'i ni an halicce ni don in yi noma ne ba don a hauni bane raƙumi da doki ake hawa faƙalu sai mutane suka ce subhanallah ya rasulullahi awa baƙaratu ta kallon daga da subhanallah manzon Allah yanzu sani ka magana rage dabba ta fa ita ka magana sai na ce wa ana uminu bihi wa abubakar wa umar na yadda abubakar ya yadda umar ya yadda kuma lokacin abubakar baya nan wurin umar baya nan wurin amma annabi sai ya san komi suka faɗi komi komi ya faɗi sun yadda da kai kai kamata imanin kai ya zan kawai da Allah ya ce wa mata kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al khiyaratu min amrihim duk abinda Allah ya zaɓa duk abinda Allah ya ce duk abinda Allah ya bada labari to ka yadda da shi kuma ka yadda da shi ne daidai haka mumini ya kamata ya kasance wannan shine abdun munibun shine Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan likulli abdin munibin dukkanin bawa mai yawan kuma ga Allah ya ko da ka samu shaidan ya samu ka wani wasi kai sauyin komawa ga Allah kai sauyin kama kama ambaton Allah kai sauyin cewa amantu billahi domin shaidan yakan zo ya sa maka wasu wasi sai ka dunguje shi to in ka dawo ga Allah a juma ya sa masu wasi ka koma dawowa ga Allah ka zan muni mai yawan komawa ga Allah ka dawo ga Allah yanzu ka dawo ga Allah an jima watan ka yarda da akwai Allah wannan waswasin da ya sama da wannan kokuwar da kake da shi shi ma kana samun lada akai amma yi ta kokowa da shi akan ka kubce ba kan sai ka tabbatar mai da mai da hujjoji ba na da hujjoji na cewa za a yi azabar kabari na da hujjoji na za a yi ni'imar kabari na da hujjoji na za a yi tashi alkiyama shine cewa Allah ya faɗi Allah ya faɗi za a yi anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa biyu ko uku ko guda ɗaya. Ko da ko tambaya akan wata ce take tabbata akan jini tana ƙara ta ce ta yi abin da ba fulani sai jinin al'ada ya zo ya yi mata kwana goma sha biyar da ya ke amma kafin ta allura ya kwana kawai tambayar ta ne, ba za ta iya wanka ta ci gaba da sallah da kuma azumi tunda jini har ya kwana goma sha biyar da ya ke ba eh, na farko eh za ki iya wanka za ki yi wanka ma ya waje ba ki yi wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azumi mace in ta yi family planning jini da tana kwana hudu kamar wannan sai ta yi kwana hudu sai jini bai tsaya ba to ba za ta yi sallah ba za ta ci gaba da kyale shi saboda zai yiwu saboda family planning jini ya canza ya koma kwana biyar ya yi kwana biyar bai ɗauke ba ya yi kwana shida bai ɗauke ba za ta bashi ya yi kwana bakwai bai ɗauke ba haka za ta bashi ta tafiya idan ya kai lokacin ya kai mafi yawan haila ya kai kwana goma sha biyar to da ya kai haka nan duk wani wata in ya zo za ta tsaya wancan kwanan da ta saba yi hudu dama tun da farko in za ta san zai kai zai wuce mafi yawan haila zai kai kila wata daya zai kai mafi yawa kwana ashirin da biyar zai kai to za ta dinga tsayawa kwanan ta hudu za ka yi tana da zaɓi guda biyu zai yiwu Jinin idan ya kara ne saboda ta yi family plan ya kara kwana biyu ne kwana uku kwana hudu kwana biyar wannan babu iskali inda ba ya kai kwana goma sha biyar ba sai mu saboda allurar da ke ta family planning to jinin ki ya canza za ki tsaya kwanakin da ya zo a'a to ya wuce sai mu to za ki koma wa'ancan kwanakin na farko da kike yi kwana hudu ko kwana biyar ko kwana shida ko kwana uku wanda ki saba ko wani wata sai ki tsaya ko da jini na zo miki to ba za ki kula da wannan jinin ba za ki wanka ki sallah ki azumi wallahu ta'ala ta bayar da cewa an ba shi kuɗi ya fitar da zakka a shimara ina son san ina iya ba mutane da muke suna bukata ko kuma akwai irin adadin ko yawan adadin mutane da aka kayyade wani ba zakka duk wanda kaga yana da bukata kana bashi duk mai bukata shi ake ce ma miskini akwai fakiri wanda bai da komi miskini wanda yana da kaɗan baya isa ta wasu malamai sun yi akasin fassara haka sun ce miskini shine wanda bai da komi fakiri shine wanda ah, baya da abin da ke isa ta yi ala kulli halin duk wanda ka ga yana bukata suna cikin asnaf wanda ake ba zakka akwai talakawa makwabtanka sai ka ba su yanzu ai samun kuɗin zakka yahi wahala sanin wa'anda za a ba wanda za a ba suna nan da yawa budget wace unguwa kake akwai su da yawa budget in ma unguwar da kake unguwar masu kuɗi ce to ka bi masu gadin gidajen suna bukata ka bi masu aikin gidajen bale akwai na'am eh a ba sai kai okay yana magana sai ya raba su guda takwas ne ya ba lil fuqara wal masakin ba haka ba ana iya ba nau'i ɗaya kawai ana iya ba ana ma iya ba mutum guda haka ba sai ka bi ka raba mu kowane nau'i ka raba ba ba ana iya ba nau'in mutane guda fakirai ne ko miskinai ne ko wajen jihadi fi sabilillahi ne ko wanda ake biya bashi ne ko wanda duk ɗaya daga cikin wannan nau'in takwas ana iya ba kowane nau'i ko shi dai ya an raba musu duka duka ɗaya ne wallahu ta'ala alam tambaya ta ƙarshe ne wanda yake cewa akan kallon wasu suna tashi bayan ya sanar da wutsi sai su kawo a daya sannan sai sallar ko ya haka daidai a game da sallar wuturi duk ya nau'in yadda ake yi babu laifi ciki domin sallar wuturi nafila ce ba farilla ba ce sai dai akwai abin da ya fi yanzu akwai bambanci tsakanin abin da ya fi da kuma abin da abin da ba ba laifi ba ne yanzu misali akwai masu biyan liman sai an kawo shafa'i da wuturi sai su koma gida suke ce za su yi shafa'i da wuturi ba za a ce sun yi laifi ba don wanda ya bi liman ko ka biyu yayi ya tafiya ta ba a cewa yi laifi babu laifi ga rashin ko a nawa kai babu wata raka'a da dole sai an kai ta yanzu wanda ya ka'a biyu Allah ya bashi dama ya ka'a biyu ta yi don haka ba za a ce ya laifi amma akwai wanda ya fi shi misali wanda ya tsaya aka ka'a hudu ba ya fi wanda ya ka'a biyu ba to haka shi ma wanda ya kai saura wuturi ya tafiya ta ce sai gida zai wuturi wanda ya tsaya ya wuturi ya fi shi amma shi ba laifi yayi ba amma dai wanda ya tsaya wuturi ya fi shi akwai mai wanda sai ya yi wuturi tare da liman sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya sai ya sallame da niyyar cewa cikin dare zai kawo sauran salloli bai yi laifi ba shi ma ana haka amma dai wanda ya sallame tare da liman shi ma ya fi shi saboda me saboda idan liman na raka'a goma sha ɗaya wanda ya yi tare da liman har liman ya juya aka sallame raka'a goma sha ɗaya to ya samu fa'idodi guda biyu na farko annabi ya ce man qama ma'al imami hatta sarafa kutiba lahu mu laila. duk wanda ya tsaye tare da liman aka sallame sallah aka gama gaba ɗaya za a rubuta mai yayi qiyamul laili na biyu bin ce ya yi koyi da annabi sallallahu yayar wasallam a goma sha ɗaya. ina so in tashi da daddare in ka tashi da daddare sai yi istighfari kai karatun ƙur'ani, ka yi ma annabi salati akwai abubuwa da yawa da ake cikin dare ba sai sallah ba don ka kai da kai sallar ka a goma sha ɗaya farkon dare me kake so kiyamun laili nake so in samu ladar dare ka ga ka samu annabi ya ce in ka yi da liman za ka kai wuturin ka ka gama ka tashi lokacin sahur sai ka yi ta addu'a yi ta istighfari kai ta karatun ƙur'ani in ka yi haka yayi wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk